ba sai ka dame da da ka ko kuma wani waƴansu da ba. ba, don ni ɗin ba za ka gaya min abin da ban sani ba ne. In a addini ne ko kuma a bangaren makaranta, duk da ilimi kogi ne. Maigida duk da ilimi kogi ne. Ka ringa zuba mun, ka ringa tambaya na. Ya fi mun irin waƴannan maganganun ba da amfani. Ina so in yi bayani akan wannan. daga 'ya'yan sabara haka 'ya'yan sabara yake kasan sabara 'ya'yansa akwai itatuwa da yawa 'ya'yansu in an dasa itacen zai fita sabara yanzu sabara haka baya taɓa tsirowa sabara baya tsirowa na biyu gashi Kayan beguwa. Wannan shine kayan beguwa. Za ka je abin mamaki yau da yardan Allah. rufe Kaga ga, eh, wannan, wannan ma bai da 'ya'yansa ko ka dasa ba zai tsiro ba. Yaɗiya, yaɗiya ne hanjin ƙasa. Waɗansu sun ce hanjin itatuwa saboda sai ka sare babban itace in ka bari sai sabaran za ka ga fito da kai. Amma 'ya'yan sabara ko ka dasa ba zai yi ba. Sabara da kanshi. Wannan yaɗiya ne, shi ma haka ne. Yaɗiya, shi ma haka ne. gida zan gaya ba, zan baka bayani kaɗan akan wannan tukuna. Ɗan kasuwan da komai ba ciniki. Saboda me yasa ga al'amari ga tsadan komai da komai. Ka siyo kaya ga su nan saboda wahalan da ake ciki. A zo a taya kawai a tafi, a zo a taya kawai a tafi kai kuma. dare da rana saboda kana ci kana sha to kaga idan babu kasuwa tunaninka zai iya zuwa wuri mai nisa dalilin ire-iren waɗannan da ni nake yin bidiyo ɗin saboda waɗansu mutane da kake gani sai a hankali wallahi sai a hankali kira ni anjima ka kira ni anjima ka kira ni anjima wannan za ka nema mai gida idan ka samu wannan ka aske gashin kanka ka haɗa da wannan farcen hannu ka hada su ba ka haɗa duka ba da ka nema turmi ta tawada ka daka in ka daka ya garwayi sosai sai ka sake ɗaukan wannan mai sunan shi ko kuma gwangwami ka ƙara a cikin gwangwami ka ɗora kan wuta gwangwamin zai ƙona shi gashin da wannan za su ƙone za su zamo iri ɗaya baka kirim idan ya zama baki kirim za ka raba shi kashi uku kashi ɗaya za ka zuba kaɗan a cikin kwalban turare ka zuba turare kashi ɗaya za ka ringa zuba ruwa kana wanka da shi kashi ɗaya za ka mulmula shi a cikin tsumma kowane kalan tsumma ka mulmula shi a jikin tsumma mai kyau in kana so a bakin shagon ka in kana so a gidanka in baka so kowa ya gani in ka fita jeji in har ka fita jeji ka ɗora saman bishiya ka dawo in ka ɗora saman bishiya ko kuma bakin ƙofa ko kuma bakin shagon kamar gida na turaren da ka fita ka shafa na hayaƙi eh, na wankan kafin ka shafa turaren ka zuba ruwa ka yi wanka wancan rigar ya sha shi kenan na kwalban turaren da kake shafawa da na wankan duk ranar da ya ƙare shi kenan mai gida za ka ga ikon gashin kanka ɗin da ka aske ka zo ka saka wannan ka yi wanka da shi billahi lazi mai gida kafin gashin kanka dai ya zo ya kai daidai tayim ɗin da ka aske za ka ga ikon duk gashin da zai fito da arziki zai zo farce har ba ka so ka yanke don in ka yi Eh, in ka yanke farce ko kuma ka yi aski aiki ya kare sai ka sake yin sabo amma zikirin har ya dawo kuɗi ne fa mai gida da mai yawa amma duk lokacin da ka manta ka yi hannunka ka aka yanke farce shi ko kuma in ka manta aka ma aski shi aikin ba da sake sai dai ka sake yin aikin nan sirrin nan babban sirri duk wanda ya samu kar yi wasa da shi. Bancin haka zan ba ku ƙayan beguwa da gelan rakumi. Da waɗansu shafa shaɓaki ne. Tabbas akwai malaman da sun fi ni ma basa san bayarwa hassada. Allah mu ji tausayin juna duniya mene? Ko shekara dubu ɗaya ke yi wata ta ka tashi kaman ba ka taɓa zuwa menene na ɓata lokaci? wannan kayan bai kuwa gelar rakumi bar mai gida gelar rakumi baran akwai na mugunta akwai na mai kyau ba zan gaya maka na mugunta in ka je kwata inda aka yanka rakumi sai ka ce a yanka ma gelan har sama za su yanke maka shi har sama in ka zo gida sai ka farka in ka farka sai ka zuba gishiri da yawa sai ka nemi rana ka sha idan ka shanya ka tabbatar ya bushe sosai za ka kai shi masu rufe laya Sunan na da gelar raƙumi sai a maka kamar laya ne da shi ba maka laya da shi ba za ka ce su bar wani uli a ciki ba ka samu wannan naka ka je gida ba na gida wanda kake so ya nemi ko kuma wanda kake so ka yi wa mugunta ko kuma wanda ya raina ma ya kana so abubuwan su lalace kai farin jini kake so yau, a'a yau kudi kake so, yau ina son kira wane ya bani abin da kake buƙata kowane wannan komai da ruwansa. In ka gaya ka gama ka tofa sai ka saka cikin wannan ulin da na dama masu rufe laya su bar ma ɗin dalilin wannan. Haka cusa wannan ya shiga in ya zo daidai gun fari nan sai a dakatar kar a sa fari Ya baƙi ne. Mai gida za ka ga ikon Allah. har yanzu yanzu kana so wannan babu je ka dawo ma madamfarin ne suke ba mutane wahala akwai wanda sirrin mun bayar na bada shi wata biyun da ya wuce amma akan facebook ne mutumin ya ɗauka malami ne sai da na sa ka kama shi yana ba ma idan ya san wane mai kuɗi ne sosai ba zai iya samun kuɗi ta ko ina ba zai ɗauki wannan ya kira sunan mai shi ya ga uzuri sai ya saka ciki idan ya saka minti talatin abun da yake so ya samu mutumin zai same shi har mai shi za ka ringa soma a kai shi asibita maganin gargajiya don an kai likita ma ba su ga komai a likita ba za su gani ba ai to tsafi aka mishi kenan tsafin da kake ji ana ce tsafi akwai tsafi na kaucewa akwai tsafi na geograph dinnan da ake amfani da komai da komai wannan ma tsafi ne. Akwai tsafi wanda shirka ne za ka yi ta ba ka sallah ba ka azumi ga datti ga komai matsala shi ake kiran tsafi. Amma wayan nan ba tsafi ba ne. Akwai su a ciki ana shi bidiya amma ba tsafi ba ne. Tsafi shine wanda ba sa sallah ko kuma in za su zo su yi sallah sai dai gunkin su. su sukuna gunki su yi ko kuma su ɗauki jini su yi alwala da shi saboda kaga jinin mutum yanzu idan ka yi alwala da shi mai gida ba Kano ba ba ina ba duk inda ka nema takara za ka ci sai dai mutanen da suke garin ba su da jini in har akwai mai jini a garin zai zaɓe ka suna amma haɗin shi yana da ɗan nauyi kaɗan gaske ko kuma kana so ka kwace wani milki? dole dole ka kwace kuma garin duk su gamsu da ka shi shi ne yake yi gida. Mm, shi ne.